Gwamnatin jihar Filato ta sanya dokar hana fita na awoyi 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa da garin Ukur a karamar hukumar Jos ta Kudu. Dokar hana zirga zirgan ta biyo bayan yadda wasu matasa da suka fito da sunan zanga-zanga suka kewaye garin Jos da tutocin ƙasar Rasha suna barazana wa mutane da farfasa wasu shaguna da kwashe dukiyoyi a Bauchi Road da Zololo Junction da ke cikin ƙwaryar Jos. A wata sanarwa daga ofishin gwamnan jihar Filato, Caleb Mutfang, dokar hana fitan mataki ne na daƙile ayyukan wasu ɓata gari da ke son yin amfani da damar zanga-zangar jan hankalin gwamnati na samarwa al'umma al'umma mafita kan matsalolin rayuwa su kuma lalata dukiyar jama'a. Sanarwar ta ce bayan yin nazarin yanayin tsaro da gwamnatin ta yi da jami'an tsaro, ta gano cewa matasan ɗauke da adduna da wukake da sanduna da sauran muggan makamai sun ɗauki aniyar jirkita zaman lafiya da jihar ke da shi tun farkon fara zanga-zangar. Jakadan zaman lafiya Usman Big Seven ya ce yadda ya gabata garin sun fara farfasa dukiyar mutane matakin hana fitar ya dace. tun daga ranar da aka fara wannan zanga-zangan idan ba ki manta ba jihar Filato mun samu numban yabo mun samu yabo daga gurare daban-daban cewa babu inda ake tsabtataccen zanga-zanga kamar nan jihar Filato ko in ce nan Jos. Mm. To amma yanzu jiyan nan kin gani an zo akwai wani gidan abinci da ake kira A1 an zo an fasa musu wajen nan. In ka bi ba da a ce mai girma gwamna bai ɗauki wannan decisive action na sanya wannan kofi din ba yau da an fita wallahi Allah kaɗai ya san irin ta'adi da za a yi. Ita ma wannan mai suna Rachel Musa ta ce matasan da ta gani ɗauke da makamai sun ba ta tsoro. Mun zo mun ga su da buhu buhuna suna sa abin da suka sata da yara da mata abin ya bin mamaki ne ma wallahi haka ma mu da muke da waya ma sojoji suke ta gaya mana mu ɗauka wayar mu saka a cikin jakan mu amma kuma yara ne kowa yanzu zo sun zo kowa da nasu zanga-zangan su mun gan plat na rosha suna tafiya da shi to wai me rosha kuma da da, na Najeriya suke yi mu ba ma son zanga-zanga Mai fashin baki kan lamura ambasada Jafet Philip ya ce rike tutan na ƙasar Rasha da matasan ke yi kira ne ga ƙasar ta Rasha ta kawo musu ɗauki. Yawancin waɗanda suke ɗaukan taswira irin ta Rasha ‘yan arewa ne wanda gani suke Tinubu bai kyauta ma a yankinsu ba. To kuma yunwa shi ma ɗaya abu ne da ya ƙara abin da ya sa a ‘yan zanga-zanga a Kano, Katsina zamfara kuma jiya aka samu a plateau suke amfani da wannan domin um, majalisun ɗinkin duniya su kawo hankali ga Najeriya. Wannan shine bayani da nake gani ya sa suke wayannan rike wayan taswira na Rasha. Tun farko a jawabinsa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya buƙaci masu zanga-zangar su janye don ba da zarafin tattaunawa don samun mafita. Tun ranar ɗaya ga watan Agusta ne 'yan Najeriya a jihohi da dama na ƙasar suka shiga zanga-zangar ankarar da gwamnati kan neman sassauci a kan tsare-tsarenta da suka haifar da matsaloli na rayuwa. Duk ƙoƙarin jin ƙarin bayani kan dokar hana fitan daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jihar Filato Musa Ibrahim Ashams ya ci tura duk da saƙon karta kwana da na aike masa bai maido min da martani ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.